Assalamu alaikum uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari na sabo mai suna a Indo. Kashi na ɗaya wanda marubuciya Maimuna matar Abdullahi ta rubuta. wanda za mu ci gaba da kawo muku shi a cikin wannan dandalin namu na YouTube mai suna Real Abba Effects domin nishaɗinku a yaushe. Kada ku manta ku danna mana subscribe domin kasancewa da mu da kuma labaran mu a yaushe. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a yaushe. Tumkin wani ƙauye ne da ke wajen jihar Zindar a ƙasar Nijar. Ƙauye ne wanda kusan zan iya cewa tsaka-tsakiya yake tsakanin Najeriya da Nijar. Ƙauyen yana da kyau da daɗin zama. Mutanen garin akwai karamci da son baƙo. Gidan Ado mai sai da kifi kowa ya san shi a ƙauyen. Tunda ya taso yake sana'a sai da kifi har ya zama samari. Ya haɗu da kulwa mai bakin masifa. kowa ya san kulwa da masifarta. Hakan ya sa, duk wanda yake son ta da aure yanzu, yanzu ne za ka ji an zuge shi an ce masa, ai ba ta da ɗa'a, ba ta san darajar mutane ba, ba ta san darajar ‘yan adam ba masifaffiya ce, sai ka ji nan da nan an fasa yin auren nata. Al'adar ƙauyen ya kasance, auren wuri ake yi wa yarinya Yarinya da zarar ta kai shekara sha uku zuwa sha hudu yanzu a aurar da ita. Yayin da kulwa sai da ta kai shekaru goma sha takwas kafin ado mai sai da kifi ya gani ya ce yana so, kuma ya ji ya gani. Sai da aka sha daru sosai kafin a bari ya aure ta. Bayan an yi aure kulwa tana masa ladabi da biyayya. Da duk wani abin da ya danganci sauke haƙi namiji tana yi mai. Sai dai fa ko kaɗan ba ta da haƙuri idan ya mata abin da ba shi ba, yanzu ne za ta juye masa buhun bala'i. A haka dai suke zaune yau da daɗi gobe ba daɗi. Ado yana da daidai abin rufin asirinsa, don abinci bai gagare shi ba, sannan sutura ba ta ƙarfinsu ba, da sauran abin da ba a rasa ba na rayuwa. Sai dai suka yi shekara ɗaya kafin Allah ya albarkace su da samun ‘yan tagawaye duka mata. masu matuƙar kama da juna, kyawawa da su ba za ka taɓa gane su ba. bana suna za a sa musu sunansu na sana da Husaina amma kulwa ta zuba masifa. Dole fa sai an sa wa ɗayan suna mahaifiyarta da ta rasu. Allah ya ji ƙar mahaifiyarta ita ma ɗin de to, ba a ƙasa ba don ita ma masifaffiya ce ta bugawa a jarida. Don kulwa dai a taƙaice ina gaya muku gado da ta yi. Bayan da Ado ya iya ya ce ta yi haƙuri a sa musu Hassana da Usaina sai a dinga kiran Hassana da sunan a Indo. A nan kawai ta yarda, haka aka sa ma Hassana sunan a Indo. Tunda suka taso su ya ɗan bambanta a halayensu kaɗai za ka iya bambanta su, don ko mahaifinsu sai dai ya kira su da sunan da sunansu tukun yake gane su, mahaifiyarsu kaɗai take gane su. Duk sanda suka tashi tsiyarsa kuwa sai su yi kicin-kicin su shiga iri ɗaya, tsaf wanda ba wanda zai iya gane su su ta su sa ransu. Usaina ta kasance mafaɗiya ce ta gidan gaske, yanzu ne ta zage. Yanzu nan za ta zage ku dambata da ita, ba ta wargi ko faɗa. Ko faɗa ta gana yi idan ta gaba a dambata ba yanzu za ta sayi faɗan a yi da ita. Ga ta tantiriya, yayin da Hassana a Indo ta haɗa kusan dukkan duka a Indo, sai dai ita ma tana masifar sai dai akwai ta da wauta irin ta 'yan fari, ga tsiwa ga karambani, komai ita ta iya, ga karambani. Duk abin da ba a sa ta ba shi take yi ga ta uwa uba ƙauyenci, sai dai masoraciya ce ta gasken gaske. Tunda suka taso kowace da burinta, A inda ba ta da wani buri sai ta je birni aikatau. Ita duk yadda take take ganin ‘yan mata da ɗaiɗai na ƙauyen na ƙauyen da suke aikatau in sun je su ga an kawo su a mota ake kawo su to sai ta ɗauki wannan ta sa a ranta cewar ‘yar aiki ce babban matsayi ne da ita wanda ko a birni da wuya a samu mai matsayin ‘yar aiki sun addabi mutanen gari kowa fata yake su yi auren nesa saboda dukkansu ba mai zuwa wajensu saboda masifa irin tasu. Da mariya su masifa ta tsaya to da sauƙi, ita ma uwarsu ba a barta a baya ba haka take zama ta yi ta zunduma masifa, musamman ma idan aka taɓa mata su. A haka dai rayuwa ta ci gaba, sun yi kusan shekaru goma sha bakwai, amma fa yau ba mijin aure. Mahaifinsa har ya gaji da zuba musu ido. Kawai ya dawo gefe ya zuba sarautar Allah ido, domin tun yana faɗan yana faɗan har ya gaji. Da ya fara ne mahaifiyarsu za ta taso kanta, ta fara balbala buhun bala'i. Kai ka ce ita ce mijin shi ne matar. A haka ya haƙura ya zuba sarautar Allah ido. A Indo kuwa a ƙauyen nan ba wanda bai san sunanta ba, da ta biyo waje sai ka ji ana cewa sai kin yi, kamar wata 'yar siyasa. Ana cikin haka ƙanwar mahaifinta ta zo daga birni, wadda take a birnin Zindar. Tana zuwa ta sami yara ta ɗauke su ta kai su aikatau a birni. Duk wata ana biyan iyayensu ita ma tana samu. A wani zuwa ne da ta yayin da ta aza bala'i ita ma fa sai ta je aikatau ɗin nan. Bayan da mahaifinta ya iya sai ya ce su je, wataƙila ta samu miji yayin da ta fita daga ƙauyen. Inda dai wannan ƙauyen ba wanda ke sanya aure ta. Suna kuka haka suka rabu da ‘yar uwarta Husaina, tun daga lokacin da a inda ta tafi Husaina ta ƙara zama masifaffiya ta addabi mutanen gari. Ta ce ai ta dalilin su ‘yar uwarta ta tafi, sai dai fa ta ce ita ma ɗan lokaci take jira. Amma lokaci ya yi duk inda ‘yar uwarta ta tafi a birni ita ma sai ta bi ta. Ranar da aka shigo birni da indo duk wanda ke cikin motar sai da ta cika shi cikin sai da ta cika mai ciki da dariya. Ana tsakar tafiya ne ta fito da kanta ta hundo mota tana ihu. Wai ga bishiyoyi can suna gudu, aka yi ta dariya. Kusan gida Gida biyar aka kai ta aikatau, amma duk inda ta je sai ta yi ta'asa sun kora ta. A karo na shida ne aka kai ta gidan wani dattijan Alhaji Sammani, hamshakin ɗan kasuwa ne mai kuɗi. ‘Ya'yansa guda biyar mata biyu maza uku. Alhassan shi ne ɗa na farko ɗan kimanin shekaru talatin da biyar a duniya. ‘Yan biyu ne 'Yan biyu ne aka haife su sai dai 'yar uwar tashi ta haihuwa ba ta zo da rai ba. Yanzu haka yana ƙasar waje aiki yake yi soja ne. Ba ma sojan ƙasa da ƙasa ba na duniya. Kuma ana ji da shi sosai ana taƙama da shi saboda iliminsa ƙwazo basirarsa. Uwa uba ya san kan aiki. Baya dariya ko kaɗan babu wanda zai ce ya taɓa ganin dariyarsa, sai dai kawai murmushi. murmushin ma kuma iyakarsa leɓe. Mai bi masa shine Idrisa, ɗan kimanin shekaru ashirin biyar, sai Khalifa ɗan kimanin shekaru ashirin uku. Suna karatu sai Halisa 'yar shekara ashirin da biyu. Ta yi aure a Yamai shekara biyu da suka wuce, sai su wato Kalisa 'yar kimanin shekara goma sha bakwai, su ma karatu take take yi. Sai mahaifiyar Sadiya Saude dattijuwa ya manin shekaru arba'in da biyar. Katon gida ne sosai tsararre wanda aka kashe masa naira wajen tsara shi. Ginin ma ginin turai ne. 'Yan aikin gidan kusan ma'aikata goma sha tara ne kowace da ranar aikinta. Bayan masu gadin gidan da masu tsaron lafiya da masu gidan, gaba ɗaya dai gidan fal yake da ma'aikata Hajiya Saude duk masu gyaran falo da ake kawo mata san bata wani ganin kyan aikinsu ba. Saboda ita ta fi son ta fito ta ga falo ko'ina yana ƙyalli yana walƙiya. Hakan ya sa ta sa a nemo mata 'yar aiki ta ƙauye. A cewar su su suka fi iya aiki, domin ba sa wasa da aiki suna sakin jiki su yi aiki kuma ba sa gajiya. Hakan ce ya sa tana jin irin 'yan aikin da Hajiya ke so ta kawo a Indo. gidan. Yau ai tun a ƙofa ta tattare siket za ta arta a guje. Sai da antin tata ta gane me take nufi. Ta riƙe mata hannu kam ta yi ta lallaɓata ta sannan suka shigo cikin gidan. abin da ya sa take so ta sa gudu gaba daya indo a tsorace take ta ƙara tsorewa ba sai da suka shiga falo dukawa ta yi ta ce in ta taka fashewa zai yi sai ta ce gilas bayan ta an tun ta yi da ita ba a kan ta tashi amma ina to tun a nan hajiya sau da duk 'yan gidan idanun da ke abin a kan idanunsu ya faru ita da yaranta suka kece da dariya suka ji a indo ta shiga kansu a lokacin. Domin tunta ta zauna a kan tiles ɗin da ke falon ne ta ce ba za ta tashi ba ta ɗauka gilas ne, domin a ganinta idan ta miƙe nauyinta zai sa ya fashe ta faɗa ciki. Bayan Hajiya ta musu tambayoyi ne wanda ya kamata ta yi musu. Ta ce antinta ta tafi a baya a inda ɗaki ɗaya a cikin na masu aiki, har ta kwana biyu sai ta fara aiki. ta gani in za ta iya, sai ta dinga gyaran falo haɗi da guga. Bayan an sallama anti a indo ta sa hajiya saude gumi? Tana kallonta, sai da hajiya saude ta tambaye ta ko lafiya. Buɗar bakin a indo sai cewa ta yi, kin yi kama da matan aljanna, yau me za su yi kan in ba dariya ba, hajiya ta ce, a kai ta ɗakin ta ta huta kwana biyu a can, Idan ta ɗan waye sai ta dinga zuwa ta fara aikinta, domin tabbas kam ta san a cikin gidan nan za su sha dariya ba kaɗan ba. Sai da ta kwana biyu ne ana nuna mata ayyukan da za ta yi. A ranar kwana ta uku ce Hajiya ta ce a kirawo ta. Tana zuwa Hajiya ta ce, so nake yau ki gyara min falon nan ya yi haske sosai. har ya yi walƙiya. Washe baki a indo ta dinga yi ta ce an gama hajiya. Dariya hajiya ta yi ta bar mata falon, ita kwa ta je ta ɗebo ruwa da sabulun guga. Da abin guga ta zauna. Zaune take ta yi baje-baje a tsakar falon sai gugar tayas take. Bayan ta gama gugawa da ruwa da sabulu sai kuma ta ɗauko mai na gyaɗa. mai yawan gaske ta ce yauwa sai ta zuba a hannunta ta murza sai ta fara shafa a kan tayas ɗin kai ka ce mutum take shafa mai da ta raka mai shafawar da hannu hakan zai ɓata mata lokaci sai ta ɗauki mofa tana tangwalo man da shi tana gogewa a tayas ɗin amma a zaune take yi sai dai ta dinga jan jiki tana gugar Ai wallahi kamajiya sai ta bani kyauta, dan tsabna goge mata falon nan, sai ya yi ƙalƙal yana walƙiya. Duba fa hakalan kaina nake yi a ciki tamkar madubi. Ci gaba ta yi ta tsaya tana da baki sannan ta tafa ta ce, A hayye na na yi taɓin, mm, gaskiya dai na iya aiki. Wakarta take yi dai tana tafa tare da riƙe ƙugu, duk wannan abun a zaune take. domin tayas ɗin ko ba a goge ba idan ba ka yi taka tsantsan ba za ka sha ƙasa bare kuma ga indo tana ƙara shafa masa mai falon ɗin ya yi walƙiya tsabar man gyaɗan da ta goge falon da shi bayan ta gama ta ji ta yana ƙogi nan ne ta tafa ta fara dariya ta ce wallahi ɗan albarka kam yunwa yake ji ta ce tare da shafa cikin Yau da ma cin ƙwai za ta yi. Tabbas ta sani, take cewa Yodama mai cin ƙwai guda biyar zai yi, da wani ledar biredi ɗaya sai farfesun 'yan ciki, wanda ma ko ciko kwanan na bai yi ba dama mai zai mun. Yau ni dai ko a gidan nan, ko marmala huɗu nake cinyewa ma a gida. Haka ma ina ƙyalewa ne ba don ya ishe ni ba. Yau Allah na tuba wannan abincin na 'yan birni mai zai mun, ai wallahi ba zai mun komai ba. Da rarrafe ta rarrafa ta kicin, abinci ta loda tili guda wanda mutum biyar sai sun ci sun ƙoshi, amma ta tashi da shi. Idan karacin da take yi ka dubi jikinta, kai ka ce wata katuwa za ka gani, amma kuma abin mamaki siririya ce ita ga ta nan fingi da ita, kamar kazar mayu. Amma kam tabbas ba a nan take ba, ita ba doguwa ba ita ba gajeriya ba. To 'yan uwa a nan za mu dakata sai kuma gobe in sha Allahu za ku je mu ɗauke da ci gaban wannan labarin namu mai suna a Indo. Ni ne naku kamar kullum Abba Ifex nake farin cikin kasancewa da ku nake yi muku bisalam mu kwana lafiya.